come on. da haka yan uwa matasa barkam da ta kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku na labarun matasa shirin da studio kalangu ke gabatar muku wanda gidajen rediyo abokanan hulɗa ke yadawa a cikin ɗakin magana kuna tare da ni fanta da kungora ta rakiya arimi <laughs> ya ne kiki kina lahiya gora alhamdulillah ya nake ganin ki kamar mai jin yunwa To gora azumi ni <laughs> to me kika kawo mana yau? Gora cikin shirin namu na yau zamu saurari tsokacin da wani dan garin Gaigoro yi muna. Garin da yan ta'adda suka kai wa hari ranar Asabar bakwai ga watan Afril da ya gabata. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau zamu shi wasu yan sana'o'in da matasa ke yi a sansanin yan gudun hijira na garin Kaka da ke jihar Maradi. Da ƙarshe kuma sai filin mu na wasanni motsa shiki. Kora yau 24 Avril yau kasar mu ke raya ranar daidaitawa ko in ce Journée de la Concorde. Amma kin san duk da babu wata bayyananar kungiyar tawaye a Niger, akwai 'yan boyayyen 'yan ta'adda waɗanda ke kaiwa wa'ansu bangarorin kasa hari. Igora a ranar Asabar da ta gabata sha bakwai ga watan April, wannan 'yan ta'addan da kike zance sun kai wa ƙauyen goro wanda yake cikin karamar hukumar Desa a jihar Tilabere hari. Ai gora mun ma samu wani ɗan garin wanda a cikin tsokacin da ya muna ya tabbatar muna da kusan mutane goma sha tara suka rasa rayukansu. Yan bindigan da suka shigo garin sun rarrabu hanyoyi uku ne. Akwai hanyar tabaso da kuma hanyar anzuru da kuma hanyar desa. Nan ne suka rufe suna bisa motuna da yawansu. Wajen karfe biyar ne suka shigo. A lokacin da suka shigo dukkan wanda suka haɗu da shi suna harbawa ne. Waɗanda suke iya tsayawa suka tsaya wasu kuma suka ci gaba da yin gudu. Mutum goma sha tara ne suka mutu. wasu suna da azumi a kashe su tun jiya ministan tsaro da ministan cikin gida da gwamna da prefe sun zo abin da dai suka ce muna shine za su ɗauki mataki kai yanzu dai ba a ma maganar kwanciyar hankali abin da dai muke fata allah ya shiga tsakaninmu da su amin ya rabi gora a ranar alhamishi 22 ga watan april na shekarar 2021 ne duniya ta raya ranar da aka keɓe domin ƙasa a ƙarƙashin taken kamar falfado da ƙasa haka ne gora ai shi yasa nan ya mai 'yan ƙungiyar gba wato matasa in sa kai a harkar muhalli suka tsara wa'ansu ayyuka a makarantar CG Trace. Muhammad Bashiru Habibu ɗaya daga cikin wa'annan matasan tare mai ɗaukar rahoton masu manbubakar. Mu a matsayin mu masu kare muhalli mun yanke shawarar zaɓar wannan makaranta inda muka girka wani kwalab da ke horar da matasa don su zama 'yan ƙasa na gari da ke kare muhalli. Tun shekara 1996 ranar 22 ga watan Afril an ɗauke shi a matsayin ranar da aka aka keɓe domin ƙasa. Wannan shekara maudu'in da aka ɗauka shine tanadin ƙasa kuma a ƙarfafa wajen shuka itatuwa. Ganin Nijar ƙasa ce da hamada ta mamaye. Don haka muna buƙatar shuka itatuwa. Ice shine rayuwa a kula da shi. Gwada a garin balle yara matasa da dama ke yin sana'ar sayar da ƙanƙara wato glass musamman a wannan lokacin na azumi kamar wannan matashin mai suna Sale Ahmadu wanda ke cewa wannan sana'ar ita ke bashi damar korewa bakin shi shi kuda ya kuma kara da cewa hanin jirga-jirgar motuna ta kawo mushi cikas bari dai in barki da wannan tsokacin nasa da yi wa abokin aiki musai da abdu da dama suke matasan karamar hukumar balai yara da ke yar sana'a a wanga lokacin ramadan mafi yawansu sai da glass suke yi wannan sai da glass ɗin suna yin shi ne gari zuwa gari don ko yawancin garuruwan ba su da lantarki a cewar iliyasu wani matashi mazamnin garin yilwa ɗan gari da ke kilomita goma sha biyu daga cibiyar karamar hukumar tabbalai yara ƙarami dala ashirin mai girma talatin idan akwai nisa muna sayarwa dala arba'in na ga ba ma samun riba saboda mota idan kai lissafin man da za ka saka mata ba ɗaya ba ne da mai da za a saka wa moto don haka ne na ce me zai hana na canza. Salai Amadu wani tsohon matafi cin rani da yau yake amfana sosai da sana'ar sai da galas ya yi Allah wadai da hannun zirga-zirgar motuna a cikin gundumar ballai yara. Mutanen ƙauyuka ne suke zuwa nan suna ɗaukar galas sari wanda suke zuwa suna sari galas yanzu ba sa zawa saboda ba a yawo da motuna su kuma masu motoci suna da mutanensu kenan dole a cikin garin ne muke samu masu zuwa suna saya kwara uku biyar kwara goma su ne muke samun mafi yawan su duk da 'yan matsalolin da ake fuskanta kan wannan sana'ar da dama suke matasan wanda a zahiri wani babban amfano ne gare su a ballai yara. Gwada yanzu bari mu je ga takaitaccen mu na yau a jihar Maradi a sansanin 'yan gudun hijira wanda yake garin kaka matasa 'yan mata da samari kan yi 'yan sana'o'i kala-kala. Haka ne musamman ma sana'ar abubuwan shafawa ke dai gura bari in barki da wannan rahoton na Muhammad Mamman. Su ɗari da ishirin ne 'yan mata da samari 'yan asalin ƙauyuka da na sansanin 'yan gudun hijira na garin kaka da suka amfana da wani horo game da sarrafa sabulu. Abdulrazak Amadu na ɗaya daga cikinsu. Wannan matashi da ya zo daga Najeriya da kuma yanzu haka yake rayuwa a sansanin 'yan gudun hijira. A halin yanzu ba da wani takamaiman aiki da ke ɗaukar masa hankali sosai baya ga kiwon ƙananan busashe. Amma duk da haka yana fatan wata rana da zai mai da sarrafa sabulu wani aikinsa na samun kuɗin shiga idan ya koma ƙauyensa na asali. Yanzu sana'a ta ɗaya ce wadda a hannu na rike. kiwo kuɗin da aka ba mu lokacin da ana koyar da mu sabulu an ware mu dubu ne aka ce za a ba mu ɗari biyar wani karon an ba mu talatin wani karon an ba mu arba'in arba'in to ciki ne ni kuma sai na cire wa'yansu daga ciki sai na sawo wasu 'yan dabbobi mm. don in tsare ni ma yanzu ina da dabba biyar sai dai kuma wasu daga cikin waɗannan matasa ba su amfana ba da wani horo balantana su gudanar da wani aikin samar da kuɗin shiga rashida abdullahi na kira ga kyautatuwar halin da suke ciki ba mu samu horo a amin yanzu ba abin da an ka ce mana kawai ne muna nan muna kallo an tambaye ma an ce muna son sana'a mu ce muna so ina so yanzu ga zuwa talla na yin talla ina samu in na samu shari'a ka yana yabewa yana warewa kuma mene ne kike so ki saida ni yanzu mm. mu da yanzu dai kawai gida sun jama na gida filawa ce aka sauwa ana tuya yanzu ni ma ta nike su matasan da ke sansanin yan gudun hijira na garin kaka domin kawar da kadaici na fatan kawai wani taimako domin kafa hanyoyin da za su taimaka musu biyan bukatunsu a yanzu kuma sai wasannin motsa jiki fannin kwallon kafa gasar super league ta kasar nishar na ci gaba da wakana bayan rana ta goma sha tara da fara gasar ƙungiyar gendarmerie ce ke gaba tare da makin ta biyu. kungiyar as nijar na biye da ita da maki talatin da bakwai sai ƙungiyar gardo wacce take ta uku kungiyar sahel sc ce ta karshe wato ta goma sha hudu tare da maki goma sha shida ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron da kuka zafi iya sake sauraron shi akan lambar uku biyu biyar kyauta tare da airtel